أبدوا كالأسف أمر أنا مالي ما أدمه يداه قبل موته يا مقتنا وإنما المرء حديث بحدين فقوم حديثا حسنا لمن وقال إني حملت السحرة رغبا عن مرض حين وأحيانا ألا وقال أن تجربة النار قبل إمامنا على قدوم وامتدى وذاب للموت فلن يدرسهم وصلى الله على نبي خلا عدوت من مستقيم أن رضا إذا حكاه لا يداوى الرقى وهو من القبلة في كما كهاتف بين غلام وحشاء نحن ولا كفران لله كما أكيد للصائم أحلى وسعى عزمت ممن وكل الموت سوف تنزل عينه تولا إذا أحبنا الأجر أوجه تتعملت عنه السماء ولها كفلت الريحة ليس القذوات حتى إذا قاب المحنة نحاول الشيء الذي يروقنا ونرتقي في كلمة إلى القضاء إن الشفاعة بشفيع لكم لا يملك الرجاء له إلا أتى كلهم للهرم رائح والعبد لا يمنعه إلا الأتى وآفة الأكل الحرام ألا

lokacin da al'amari ya yi rauni duk taron mutane gaba ɗaya zai zama kiyar guda. Bayan da yawa mutum guda jiko shi daga albaitan kan mutum jiko. Iko yaushe yankin zai amurin guda al'amari a nayan gito. Ba a gama a gaba da za a gama tajiri da zahari, ba a gama zahari da rasu. duk an mana farfata mai an da littafin ba ya wuce duk tare irin haɗin rai ba a goma gada ga gaban na Allah da duk da babbar da buga ga buga ya tsela ba to ne ba ta ne ma da shi ma kaddama ne da wuri ba a zanta ya dawo hannuwan saurayi ɗan da macen gabatar nabawa ilfuta ya tabbata da mara ya tsara lahira shi suka ilfu ba duk annan da ya bar shi ko ya yi hasara ce dan abin da ya ba su za su rana shi ne abu saboda Allah irin gina makarantun ne a koyar da addinin Allah irin masallatai irin masallatai ne sai makamu kan kowa da talakawa da shi ka tabbata cikin zuciyar ta ne da ba wa ya ba ta duk abin da ya bai zuciya yana ba da an kai da gabobi an kai da shi na yake ma abin da ke da hannuwan dole yi kanta na ta gabatar da ta ɗaukar hannun da zarina wanda su ka shi ya tabbata da kamar in ma da shi daga cikin zuciya ne wanda ya bari shi ko jirgi ko da jirgi an tsada ya yi hasara ba tare da hannu na yi ta koma hannuwan masu baki kawai da mawani ya zaɓe ɗauki dukiya ne da hannu ne ba su ba tun gabanin allah ya zubi da jirgawa lamar da ba abin da ya zaɓe ta ba duk wahalar da ya yi ya tara dukiya tsibi miliyoyi ya tsaye bari ba su an mallaka ce ba kai abin da an mallaka ce abin da ya ba su ba saboda Allah wannan mai maru ka sani mutum a cikin labarin ka ba ta kuwa ya riga da ce bai zo ai wannan ya ya riga ba ya ka ba ya haka tun da al'amari ya zo an kan kowa ce ba ai mun godiya da Allah ya tura mana mai bala'i ko yau cikin jidali ko yau cikin da za ta zalunci domin tun da yanzu yana ga wani ke nan a jaddun da al'amari ya zama haka mutuwar labari na mai zama sabo don bayan mutuwa domin mun ka yi kokari ta zama wariyo wani labari kuma mai kyawar saurare da bacci liman wa aka wannan ta kiyaye ba. Jami'in da harkar da hakika na لنريد الدهر الرحمة وهو حلوت لا تؤكد الدهر حسوة الرحمة سترى يمن عدلو وقد أمن دعوة أمر يا إساكي حين المجلو تكيدي كرن وأحيانا المجلو تكيدي كرن إذاكي وجرانا انتبه أتاكي مدرانكم إن يمرنا مدرانكم كأجر مرنا حكا الله تعالى هو يكتب سنة إلا مدرانك على الجميع ولا أكتب وانا الأجراد هو يكتب لكن من مدران زكاة سنة إلا آلا يا وقال أنت إذا رجل ناجي لكن zakata وقال تقول أن أنتج بس قبل قوة علم جرمة عن عمل لأنك فقل تكاتك التلقين بازل لضلالا عن أمي كجلال الخطبة أراد وانت يقول أرى خصوبة غيرة الأمر تعمل منك والنار تدخل عليه كبار كان تقلل أصل القرفجع حتى تمتد لموتك لموتك بدوع يلف سمع الأعكس أنت تؤكد ودفع قال أنزل فتمت وأتدفع أنزل فتك على رموت عنه تحب وقوع راك إن دفع دفع وزن أدينه وكتانا فتحب وقوع لك على مينة wasa na ɗanye na bugatun haƙƙuna ba su ne to an ka an mutu a cikin da kanshi na zama da daga na ruwa da ɗa da ruwa sun kalli wa ga kama tsirra tabbaccin roda to kafin kina shi ma ta fito mun duniya ya ce an nuna wa wani ma'amutun da zai wa ra'ahun ba wa duk su yace ka annal wara ka hajjar ka ce kai kamar ka ce tare kai awaki na ma'abunta kishu wani kilo da wanda awaki ka yi da kewaye duri guda ba abarin mai ba kawai a gona kamar ko suna da cizon ko wani kamar duko kaji suna da gurgu da kuma awaki suna da gishu yake kamar da kai tarihinkai wasu awaki na ma'abuta gishu wanda ta har da hunna iba'u danya da ake waje zuwa ba irin da wuta wani wanda a halin ga mutuwa wa ra'an don bayan da yanzu amma kuma sun wanda suna ta kaura sau da damu da in ta ta ta kara wa ka daga nasu kuma da ma kawai da sun yi ta ga rai dan ka ɗai ta kankanta to shi na karfe shi ko wanda ya ce wanda ka mutane a hana tabbatar su kira da mawata da mutuwa yanzu kuma tana lafar da an ta hana ba ta ta dai lasa kafin dabba zai ta hawa da kira a kinta in ta suna gani suna zo da nan su zama halin sannan ki ɗauka ki kai da ki ki kai da hankula su zo da jirin na ɗan sun dare zo rarra da ke da su bi a wajen da ya zai su zai mutu ba kashi lake da rokoki a gama kuma na Allah ya فهذا فقل ما يرفع فقل كتلي ما يرفع كتام أبدا كفرع على الناس أكثير على مرضى تلاوة دبا كم تكترى تقلي مدى أبنتي سنة كي سنة على بليا كتلي كركبا ورغو العادة إذا ما مطلع أنت أنت أنت أنت ما جيبي وكأنت كارجيا أما كارجيا ibn da ya ce ra'ayi na daga da kai yace hadin na yi mamakin ya mutsa shi ga wanda ya tabbatar da Allah na da in halaka ka tabbatar da mutuwa a kai ya mutsa shi na yi mamaki na mamaki ga wanda ya tabbatar da hakika mutuwa da za a kama ɗan abin da ta wuce lalurawa ba a maganin da zai da Allah shi yi مقاولة إن مجمع جدرا ما جدر حل تولينا كما ما جيغلت هو الحالي جيغل القبلة سنة تكير أفكرا وهو شيء في حاولة سنة تكير لا بإصباعي شيء أجل مراجعة شيء ما بمجلس شيء ما بمجلس بل أكل فإن من القبلة سنة تكير أفكرا ولا تبقى تكير وجوها باشا فهذه القمة المقبلية بين الصلاة تكان تقوي وأشادة الدنيا وتقول لك إذا ذكر وأنا وأنا babu da tana kuma cikin duhu na kuma wani abu da ta ta ga alamu ga bayoni ga musulmai ga gudamu bai gari haka nan mutum da wanda ya tabbatar ya tabbatar da mutuwa a shi amma kwatanta ta shakka ما يتهموا لا قبل لله فما نقدر جمع الله مدفع أما فلسطين تتطور حتى في الإنسان والغاية هي تلف حوال وشنا أتي أبلا كتب كل الناس وقت كامل كيف كيف كيف أدمت أنتم جلالة يقول أن ما من ممكن الموت كوانا أنتم صعبتوا أحسن جرعين shi an ka wajen za mutuwa ko cutar da ke biyi gare wanda duk an da kai mutuwa musamman tana ma da yawa a babar gari ne kan ka tana da aiko a ina da mana lokacin zafi sai ku shi ne kewayowa ƴan karabar kwana da kawai kama ka ina nan ba su yi turo da kan tabbatar da mutuwa zafi kada yawa shi ma ma ne ga mutum da kawo kwana wanda ya tabbatar da mutuwa a duk ina mamakin mamakin da mutuwa لو أنت حتى وقت الكام خطوة بيجي ليه أكل وجش جل ساي أكل أبو مكين كلا كيف تدل عينه آخر آه، إذا أنه يكتب ذاتين تيب الكرام كيف لو أصبح توشي أبكي آخر لما إكبر إذا أحد من أمأتك ذنير طوراري قلنا يوجد شيئا تبعا نعم ريحة تأهيل تتكون نعم وإن تتعامل عنه تنكما حتى جدا برنامج الله کی یہ مسئول اکبر چیزیں سوال احمد جو لے گو آزاد ہے پر حال ورگی یا اکبر جب کا چاہتا سنا کر وہ بھی سن کر دو نکی جو سب سکون برنامج اللہ تک مسئول عمل سے لگ رہے گو عمل جب رکھتوا بھی

فلما تدرك نور جد والعالم قل نور مين والعالم قبل الذي تفكر يكتبها كيف حتى أنت هيك تشير لله تدرك ولا من لك قبل وصلت كما يقولون كذا حتى إذا قال وصلت ان كذا كما يأكل ربي فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فهذا يبدي هنا جنطر منه الحلق وحول العين حول وبال العين إذا علي أم آدم من الجبال ومنه الأحد ولا جنطر بشيء قولا وأن لي يروحنا وأن كفرك الشيخ ونبدأ إذا نمنا كي أيوة mana kiwo shi ga wani cikin rauka idan ta kawo lokacin da ya kushe tsoron shi انت جماعة كيف اجب انا كيف ملاحظة وانت انت لازم لازم تطلع على كل شيء دمار جمع هذه كده ما ان لا يوجد نقول هذا لا نقول كبار شيء ملاحظة قبل ان نعلم شيء قوة وكبار شيء ملاحظة قبل ان نعلم اذا حتى انت لكن لا تحرك عنك الله يقول له ابوي مقابل ذاتي العمل من في الجنة فما ألا ركبت المدربة كان في الجنة دون أن تواقعته وأبي وأنا تبع مع الله ما هو لا يعلم والله مقابل ركيب مقيم ما لو ما نال الأول لتحت ولا يكون ما يقول إن حقه يوجد إذا ما يعمل ko yanzu ta kadar da labarin ka kuma da labarin ka da aka yi shi ka hana shi gobe amma ya mutu da banza shi na ruwa ya rubuta ko gobe shi wani abu da shi ko ga ga ba ba ya ta su ba ba abin da ba illa azab in ba ko zama ba ko da ba kala ka amma in ya gani ba ba amma da Allah da abin da har ayyukan hankali Allah ba ba rai amma ala duk wanda ya yi ya ala hawa duk da ba mai rai to a kan mu ka sani hankali ne ba kan da hakki da shi kan yanki sai kan da ayyuka